Karfe 5 da minti 30 a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su magabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 21 ga watan Desambar na 2020. A cikin shirin wato ko kuma a cikin tsarinmu na baiwa 'yan takarar zaɓen shugaban ƙasa na 27 ga watan disambar magana studio kalangu ya haɗu da ismail umaru ide ɗan takarar jam'iyyar fani nijar kama kanka za mu je jihar zandar inda shugaban hukumar zaɓe na jihar ya kira taron manema labarai a game da yadda al'amuran zaɓe suka wakana a jihar a rahoton musamman na wannan shiri malamar shari'a goshe bai muna gazibo za ta kawo mana haske kan hukuncin da aka tanadawa wanda ya taka kundin zaɓe. musamman waɗannan labarun da wannan labari na rishi studio kalangu na cikin shuyayin rasuwar wakilinmu na difa lawan bukar wanda allah yi wa cikawa ranar juma'a a babbar asibitin difa lawan bukar ya kuma kasance wakilin muryar dutch valley ko kuma dw a harshen hausa mamman kanta ɗaya daga cikin abokan aikinsa ya bayyana cewa lawan bukar matashin ɗan jarida ne mai basira ladabi da kuma kwazo a cikin aikinsa. Shi dai wannan samari mai kwazo tilas a yaba wannan bawan Allah saboda irin kokarin da gare shi ga shi da kwazo kaga dai ba bahaushe ba ne ba barbare ne in ka ga mutum eh, harshen da nashi ya karkato shi ya yi kokari an yana magana da wani halshe ka san dai wannan mutum ne wanda Allah ya ma basira sosai dawon bukar Allah ya ji kansa yana da kokari wajen aiki ka kuma ladabi wajen aiki kullum lawan bukar sai ya kira ni ya ce mini baba ni ya kamata in yi tun da ya fara aiki a doce wanda wallahi ta kara farin jini kuma kullum duk watan da ya bada na gaban zai bada sai ya fi wancan daɗi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama A game da tsarinmu na baiwa 'yan takarar shugabancin ƙasa a zaben 2020-2021 magana domin su gabatar da shirye-shiryensu, yau muna tare da Ismail Umaru Ide, ɗan takarar jam'iyyar Fani kama kanka. Malam Ismail Umaru Ide, me yasa kuka shiga takara? Kasancewa ina zaune a wata ƙasar waje kusan shekaru goma ban dawo ƙasata ba, sai ƙarshen shekara takwas ne na dawo. Na ɗauki lokaci ina zaune tare da iyalina, sannan na samu zagayawa a cikin ƙasa. Daga nan ne na yi la'akari irin yanayin rayuwar da jama'a suke ciki. Wannan ne ya sanya na shiga gadangada a cikin siyasa don kawo gudunmuwa ta a kawo sauyi. Wa'anne ne muhimman shika-shikan jadawalin siyasar ku? Ah, Muna da tsarin koyarwa, noma da tattalin arziki da tsaro. Za mu tunkari batun tsaro na dawo da kima mu kai tsaye. Sannan mun kawo batun magance karancin abinci da kuma aikin bautar ƙasa ga kowa da ma inganta rayuwa. La To yaya za ku zartar da wannan tsarin? Abin da ya shafi noma mun shata wani tsari wanda za mu yi ƙoƙarin zamanantar da noma ta hanyar amfani da fasaha da ke bunƙasa sha'anin noma. Mun kawo tsari da za a dafawa masu aikin ƙirƙiro da masana'antu a kowane fanni. Ba wai fannin masana'antu ba kaɗai har da fannin koyarwa. Me ya bambanta ku da sauran 'yan takara? Ni kaɗai ne ɗan takara da ban azurta na ba da zufan 'yan Nijar. Ina iya cewa watakila ni ne ɗan takara ɗaya tilo da na jagoranci kamfani a wata ƙasa na samar da guraben ayyuka a lokacin kuma nake son na yi haka yanzu don samar da guraben ayyuka a yanzu. Wani saƙo gare ku zuwa ga al'ummar Nijar. su fito da fifi siyasa kowa ya sani jama'a ne take bukata wanda yawan jama'a ne zai sa ku kare muradunku domin ƙasan nan ta samu makoma ta gari su fito da fifi su yi zaɓe su zaɓi 'yancinsu su zaɓi abin da zuciyarsu ta amince da shi shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni a jihar zandar ya kira taron manema labarai a ran asabar da ta gabata inda ya bayyana cewa al'amarin zaɓen sun gudana ba tare da cin karo da mummunan haɗarurruka ba sai dai kuma ya ce an huskanci 'yan matsaloli masu nasaba da kayan aiki Ga dai bayanin shugaban hukumar Seni a jihar Zandar Shebu Musa a zantawar shi da Ali Keta. a tanhiya katar biro a tanhiya ruhuwar zaɓe hudu ne kayan aikin na wa'annan ruhunan hudu da ya kamata a buɗa zaɓen ranar sha uku motar da za ta kai kayan sai tabbata sai da aka shiga bidarta kana aka ganta kun san karkara ce mai faɗi kuma cikin hamada mun fuskanci matsaloli kamar gabcewar bilita na zaɓen mashawartan jiha lamarin da ya sa aka ɗan dakatar da gudanar da zaɓe a cikin wasu rumfunan zaɓe na birnin zandar wasu matsalolin kuma suna da alaƙa ne da horasuwar wa'anda ke zartar da aikin a rumfunan zaɓe haka zalika mun lura da wasu matsaloli a wajen rubuta bayanai kan takardu dukkan dai matsalolin mun ƙididdige su za mu fitar da su a cikin rahoton wannan zaɓuɓɓukan da aka gudanar kuma za mu ɗau matakai na horar da mambobin rumfunan zaɓe kai har ma shugabannin kwamitin zaɓe na shiya-shiya. A daidai wannan lokaci na zaɓe hukumar sadarwa sai SC ta shirya wani aikin faɗakar da manema labarai a game da ka'idodin aikin jarida a birnin Agadas domin ganin sun gudanar da aikin su kamar yadda ya kamata. mashawarci hukumar kuma mamba a tawagar ya nuna cewa masu ruwa da tsaki a fannin siyasa na jihar su ma batun samun damar isar da sakonni a kafin yada labarai na gwamnati da masu zaman kansu ya shafe su ga lawal ismail salau a hira shi da musa maman a cikin wannan lokaci na zaɓe kun san muna da babban nauyi wanda ya rataye gare mu na gaba ɗai ana son wannan zaɓe da aka shiga ciki a kare shi cikin kwanciyar hankali kare shi cikin kwanciyar hankali shine 'yan jaridu da kamfanin jarida su aikin su wadda ka'idodi suka ce ka'idodin su ne muka raskwana muka zo mu tattauna da mutane mu nuna musu wadda ya dace a yi kowane kandida ga abin da yake da kowane parti politik ga abin da yake da kuma ga hanyar da ya kamata ya bi a wallaha shi cikin ba sai ya yi wani biyan kuɗi ba a bisa kamfanin jarida na gwamnati da yawa ba su san ba tahiyar da ake yi ya kamata a nuna musu tahiyar da ake yi ya kamata mu nuna musu abinda in suka yi shi za su saba ma doka kuma abinda in suka yi shi zai amfanin su kuma ya amfani kasa gaba ɗaya don a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali daga ranar 17 zuwa 19 ga watan disambar an yi wata haduwa tsakanin sarakunan gargajiya kimanin 30 na yankin sidiyawo a afirka ta yamma da na hukumar kungiyar tafkin chadi batutun da suka shafi tsaro annobar corona da kuma inganta yanayin rayuwar mata su ne aka tattauna in ji sarkin kantan ɗin mai nasarwa kacalla kacallu gaso a santawar shi da grema ari muhammadu taron nan da muka gayyato dalilin nashi na farko mu san juna mu tsakanin mu sarakuna na sediyawo ecowas bayan wannan kuma haraka na tashi hankali muna so mu gani na chad da sauran shi abin da yake bakin iyaka sojin multinational masu kula da harkan tabin chadi bayan kasashe hudu cikin sarakuna na ecowas akwai sarakuna na benin wanda sun zo mu samu mu gani yaya za mu ciyo kan matsaloli da da dama gwamnatocinmu suna nan suna yi wahala da yawa busan talakawa akwai waɗansu mutane kamar harkar su covid-19 abu tabbat kuma kowa san da akwai shi kowa ya sani bannan da yake yi wanda yake gani a tele wanda yake ji a radio kuma akwai misali fannin mata inda mata ana ci zarafi da dama kamar wani shaushawa da sauransu shi yasa muka taru mu gani juna yanda za mu taimaki duk gwamnati da abokan gwamnati masu hannu da shuni dan saboda mu aikin mu na jin daɗi rayuwan talakawa ne da jama'a mu yanda za mu kama ma gwamnati da wayannan abokan arziki da abubuwan su ta yi daidai a daura da ranar masu tafiye-tafiye ta duniya ta sha bakwai ga watan disambar kungiyar farar hula alternative espace citoyen ta agadas ta shirya wata haɗuwar tattaunawa akan asusun taimako na gaugawa musa kallamu muhammadu malamin makaranta kuma wanda ya halarci ganawar ya bayyana cewa ana amfani da asusun ne domin lura da sha'anin tafiye-tafiye La gestion de ce fonds a été faite. Kulawa da wannan asusun an yi shi ba cikin fa'ida ba, saboda wannan kudaden an keɓe su ne saboda ayyukan bunƙasarwa na ci gaba. Maimakon su kasance ta wannan shafin sai aka karkata su ta fuskar kashe-kashen sa ido ga batun bakuncin habre. Kuma a cikin amfani da kudaden ta hanyar girka furoje-furoje da aka ƙayyade wa Nijar ko yankin Sahel sai muka gano da furojen da aka zartar ba su ba da sakamakon da ake jira ba. Ayyukan da aka aka buɗa ayyuka ne da ba su da wani tasiri kuma ko a cikin irin wannan yanayin ba za a iya samun ci gaba ba mai ɗorewa sai ko in ya zan a lokacin da ake shimfiɗar da wannan proje an girka ayyuka wanda za su ɗorewa. Qu'on a parvenir des Dangane da shirin rahotanninmu kan soyayyar matasa a Nijar, yau za mu saurari bayanin Saratu Salisu mai shekaru 18 da ke rayuwa a birnin Yamai. Saratu Salisu Labu, shekara ta goma sha takwas. Na fara da shekara goma sha biyar. Farkon soyayya dai ya nuna min yana so na kwarai sosai. Ya dai har ya rasa kaka zai yi cikin zuciyar shi. Ya ga zama ba ya iya yi mishi. Yanzu ya iske ya bayyana abin da ke cikin ran shi. Tunda soyayya wata abu ce wadda idan ka ce ka barta ta iya iya maka illa cikin zuciyarka na dai nuna mishi Allah ya tabbatar mana da alheri dama ita soyayya idan ta kasance tana samun kula ba ta da wata matsala so ina so dai a ce kunan da shekara 20 tunda yanzu ta kasance karatu kake yi wani idan ya baka kai karatu wani ba zai baka kai karatu ba matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu Gora ki muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, kwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora to zo mu zauna mana ai jiya zan dawo gida na shiga faba faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani akan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La sharika lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shi ne, mu bi ka'idodin tsaro. e mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu gabayar da wannan cutar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman, kamar yadda ayoyin doka mai lamba 179 da mai lamba 180 na kundin zaben Nijar suka tanada duk mutumin da ya taka kundin zaɓe zai iya fuskantar hukuncin zaman kaso da kuma biyan tara za a karɓe abinda ya fi da wanda ya sanadiyar wannan laifi kamar kamar takardun talla da takardun kuri'u da sauransu malamar shari'a madam goje mai muna zibo shugabar kungiyar da ke bada haske akan ka'idodin shari'a ta yi wa balkisa hamidu karin bayani Wani hukunci ne aka yi tanadi idan mutum ya taka dokar kundin zaɓe? Wa'inda ke rabawa ko ke da niyyar rabawa bilita ko wata takarda da ta shafi farfagandun zaɓe kafin lokacin za su kwashi hukuncin kaso na kwana goma zuwa shekara ɗaya da tara mai iya tashi jika goma zuwa jika ɗari na sefa ko kuma hukunci guda cikin wa'annan banda kuma sai an tattaro takardun da aka riga aka raba duk mutunan da aka kama da takardu ko kuri'a bayan takardun shaidun jam'iyyu kafin ranar zaɓe da su da abokanan haɗin bakin su za su kwashi hukuncin kaso na shekara biyar kuma da taron miliyan biyar na sefa banda kuma sai an tattaro takardun da aka riga aka raba duk wani jami'in bariki ko na ƙaramar hukuma da ya raba wasu takardun zaɓe ko kuri'u na takara ko kuma nuna kishin jam'iyya a lokacin aikinsa kuma a cikin kakin aiki za ya kwashi hukunci na kaso na shekara ɗaya zuwa uku da kuma tara na jika 20 zuwa jika 300 na sefa ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan hukuncin duk wanda aka kama da laifin yakin neman zaɓe ba a cikin lokacin da aka ƙayyada ba za ya kwashi hukuncin kaso na shekara ɗaya zuwa uku da tara ta jika 20 zuwa jika 300 na sefa ko kuma ɗaya daga cikin wa'annan hukuncin kamar yadda ayar doka mai lamba 179 kuma da aya 180 na kundin zaɓe ya hukunta duk sanda ka taka kundin zaɓe bancin hukuncin kaso da zuzu ya ɗauka kuma da tara duk abin da aka yi aiki da shi wajen aikata laifin za a kwace sa kamar takardun tallar yakin neman zaɓe ko kuri'u za a kwace shi ga hannun mutumin. Wa yake da hurumin kai kara idan aka taka dokar kundin zaɓe? Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na yankin, 'yan sanda da jandarma ko babban alƙalin jamhuriya. wa yake iya faɗa wa waɗannan shama'ai? Kowanne ɗan ƙasa yana iya fallasa kowanne ne ya taka kundin zaɓe. Kowace ƙungiyar siyasa duk mutunan da ya balaga za ya iya kai ƙara inda aka taka kundin zaɓe.